miladiya shida. a tafsirinmu na littafin Allah maɗaukakin sarki a wannan masallaci na al'imam bukhari da ke wannan unguwa rijiyar zaki a cikin kanan dabo har yanzu muna cikin suratun zumar a jiya mun tsaya kan aya ta goma sha biyar insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta goma sha shida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 قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون نعم الله من أوكي يوم يا النبي صلى الله عليه وسلم ليفتأ ya ce Allah kaɗai yake bautawa qulillaha a'bud ka ce Allah kaɗai nake bautawa mukhlishan lahu dini ina mai tsarkake addini na gare shi fa'budu ma shi'tum ku ku bautawa abinda kuka so da kuka ga dama mun yi bayani cewa wannan gatsi ne ba wai umarni bane na bautawa abinda yake koma bayan Allah kamar tsoratarwa ne cewa ku je ku bautawa abinda kuka ga dama min dunihi koma bayan Allah ku jira sakamako qul ka gaya musu innal khasirina hakikanin hasararru wanda suka yi asara allazina khasiru anfusahum sune wanda suka yi asarar kawunan su wa ahlihim da iyalansu yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama ala ku saurara zalika huwa al-khusran al wannan shine asara mabayyaniya sai Allah ce lahum min fawqihim zulalun minan nar suna da zulal inuwawi inuwa bayan inuwa minan nari daga wuta min fawqihim daga samansu wa min tahtihim zulalun kuma haka nan akwai inuwa na wuta daga su zalika yukhawifu Allah bihi ibada wannan abin da aka ambata na wannan hukuma Shi shine abinda Allah yake tsoratar da bayinsa da shi ya ibadi ya ku bayina fattakun ku kiyaye dokoki na ku ji tsoron tsoron Allah madaukakin sarki a wannan aya ubangiji Allah madaukakin sarki yana bayanin irin azabar da kafirai da wanda yayi asarar kanshi da kuma iyalan shi ranar tashin alkiyama zai gamu da ita shine azaba ce da za ta zama ta sama da ta kasa lahum min fawqihim zulalun min an-nar saman akwai inuwa ta wuta an faɗi samansu ya zama azaba ce wa min tatihim zulalun hakanan kasan su ma azaba ce kamar faɗin Allah lahum min mai mihadun wa min fawqihim ghawash sama suna da shimfiɗa ta wutar jahannama haka nan da ta kama, akwai azaba kazalika najzul zalimin haka muke sakanta wa kafirai azzalimai a wata ayar Allah yana cewa yawma yaghshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim katina ka ambaci ranar da azaba za ta su ta sama da kuma ta kasa wa yaqulu zuqu ma kuntum ta'malun a ce ku abinda kuka kasance kuna aikatawa wanda ya gwada azabar za ta haɗe su gaba ɗaya ba wai kurin wani ɓangare na jikinsu ko wani ɓangare na wuta ba ne zai zama musu azaba sama da kasa duka azaba ce Allah maɗaukakin sarki zai yi musu sai Allah ce zalika wannan abin da ya gabata na abin da zai faru da Allah ya ba mu labari Allah yana ba da labari ne yana ambatan shi ne yukawwifu bihi ibada yana tsoratar da bayin shi da wannan wannan ya nuna duk wanda ke tsoron azabar Allah alama ce ta tsoron Allah dan gashi Allah ya ce yana tsoratar da bayan shi da wannan abin da yake ambato na azaba ya ibadi ya ku bayina fattaqun ku kiyaye ku kiyaye azabata ku kiyaye dokokina ku kiyaye shiga wuta ta shine fattaqun ai fattaqu azabi ku kiyaye azabata wa niqimati da fushi na da kamuna wa ba'si da tsanani na wa saswati shine ma'ana ya ibadi fattaqun ma'ana gargadi ne Allah madaukakin sarki yake yi wa bayan shi waɗanda suka karkace suka yi abinda yake ba daidai ba wannan ya gwada azaba a lahira azaba shi mai tsanani an kamanta ta da irwa saboda ta lullubi su ta sama sannan ta kasa an kira abin da inuwa. saboda ma'ana suna cikin abin da haka Allah madaukakin sarki ya ce ya ku bayi na ku kiyaye dokoki na ku ji tsoron azabata sai Allah ya ce ni والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب نعم الله يشكي والذين جتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وتندى سكني سنتي طاغوت أن يعبدوها ga barin bautar tagutu suka nisanci bauta wa tagutu wa anabu ila Allah suka koma zuwa ga Allah lahumul bushra suna da bushara fa bashir ibad Allah ya ce bushara ga bayina allazina yastami'una alqawla wadanda suke sauraron magana fa yattabi'una ahsanahu sai su bi yafi kyau ko kuma kace allazina yastami'una alqawla waɗanda suke sauraron alkur'ani fayattabi'una ahsanahu fi su bi abin da fi kyau ulaika waɗannan allazina hadahumullah sune waɗanda Allah ya shiryar da su wa ulaika hum ulul albab waɗannan sune ma'abota hankali kamar yadda muka sani alkur'ani yana tafiya ne da tsoratarwa da kuma kwadaitarwa a targhib wa tarhib can an yi maganar yan wuta da irin nau'in azabarsu sai kuma Allah ya biyo baya da bayanin waɗanda suka saɗe ta Allah da bauta su kuma ga kaɗan daga irin abin da Allah zai saka musu tare da yin bayanin sifofinsu Allah ya ce waɗanda ijitana bu suka nisanci tsagut asagut shine duk wani abin da ake bautawa koma bayan Allah kullu ma ubida min duk abin da ake bautawa ba Allah ba wannan abin tsagutin idan abin mai rai ne mai hankali ne tunda wasu sun bauta wa annabawa kamar yanzu za mu ga kiristoci suna bautar annabi isa wasu sun bauta wa mala'iku wasu sun bauta wa aljanu wasu ma suna bauta mutane yan uwansu idan abin mai hankali ne to yana zama tsagutu idan ya yarda da wannan bautar sai a kira shi da tsagutu domin mai an bauta masa kuma ya yarda da wannan bauta da haka ya zama tsago amma in an bauta masa ba tare da sanin shi ba in an bauta masa ba tare da yardarsa ba to wannan Allah ba zai kama shi da wannan laifi ba duk an bauta masa ranar tashi alkiyama Allah zai tsayar da shi da waɗanda suka bauta masa zai barranta da gare su kuma Allah ya san gaskiya ya faɗa kamar yadda Allah ya bamu labari dangane da annabi Isa ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai kirawo shi ce a anta qulta lin nasi takhizuni wa ummi ila aini min dunillah kai ka ce wa mutane su rike ni ni da ma'ana su rike ka kai da mahaifiyarka ku zama abin bauta kuma bayan Allah zai ce su subhana sarki ya tabbata gare ka ya Allah ka na bi an akula ma an aqula ma laysa ba zai yi ba ba ma zai wa ba faɗa abin da ba haƙƙina ba kun ga duk da ba shi ya ce a bauta masa ba duk da bai yadda da bautar ba amma duk da haka sai Allah ya ce da shi ya tambaye shi kamar yadda za a tambaye ma mala'iku a hamu guda ya kumtano ya abudu waɗannan ku suke bautawa sai su ma su yi tsarkake Allah shi ya ubangiji ba mu suke bautawa ba da haka za su barranta daga wannan kai hatta wanda ma ya kira da abauta masa ya ce mutane su yi mai bauta saboda azaba da zai gani ranar tashin alkiyama shi ma zai barranta daga wanda suka bauta mai إذ تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب waɗanda suka biyayya za su bijire ko waɗanda aka yi biyayya za su yi ba mu ba ku ba wani alaƙa za ta yanke to wannan yana nuna haɗarin bauta wani Allah madaukakin sarki da cewa abu ne mai matukar haɗari a nan Allah yana yaban wanda suka nisanci a tsago duk wani abin da ake bauta ba Allah ba suka nisanci shi suka ki bauta masa an ya abuduha akan su bauta wannan abu a nan za mu ga an ce an ya abuduha duk da a hausa an ce tsagutu za mu ji yana karkata zuwa ga jinsin namiji tsagutu sai a ce bautar tsagutu suka bauta wa tsagutu ba ba jinsin mace bane amma ana an ce an ya abuduha wasu malamai suka ce as-sagut ana abin da ake nufi jama'a jama'a tsagut ma'ana labazin ya zo yana nufin jami'i da haka aka ce an ya'budu ai an ya'budu jama'a tasawu suka kauce ba su bautawa a gungun tsagutu ba zai ke zama kuma an yi mura'at ga lafazi wanda suka nisanci tsagut an yi abuduha su bauta wannan tsagutu din sai Allah ya ce wa anabu idan ba suka koma zuwa ga Allah sun nisanci tsagutu sun kuma koma zuwa ga Allah wannan shine hakikanin tauhidi mutum ya kabircewa bautar duk wani abin da ba Allah ba kuma ya bauta wa Allah shi kaɗai. Shi ne ma'anar la ilaha illallah bara'a da barranta daga duk wani abin bauta wanda ba Allah ba la ilaha ay la ma'budu bi haqqin babu wani abin bautawa da cancanta da gaskiya illallah sai Allah Allah ya ce wa man yakfur bi sahuti sai wa yu'min billahi wanda ya kafirce wa dagutu kuma yi imani da Allah sai mutum ya barranta sannan kuma ya tabbatar ya kore ya tabbatar korewa la ilaha babu wani abin bauta da cancanta da gaskiya tabbatarwa illallah isbatul ibadati lillahi wahdahu tabbatarwa da Allah bauta wannan shine hakikanin tauhidi amma wanda zai kore ko bai tabbatar da bautar ga Allah bai yi komai ba wanda zai ce babu wani abin bautawa da gaskiya da cancanta amma kuma bai tabbatar da bauta ga Allah ba da saura ko wanda zai kore ko wanda zai tabbatar da bauta ga Allah kuma ya hada da wannan Allah ya yadda Allah abin bauta ne kuma ya hada da wannan Allah shi ma wannan ba mai tauhidi bane tauhidi shine sai an samu annabi wal isbat korewa da tabbatarwa wallazina istanabu tsaguta an ya'buduha wa anabu ila Allah suka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki lahumul bushra to suna da bushara bushara a wurare da dama bushara a duniya kamar yadda jiya muka karanta duk wanda ya aiki mai kyau a nan duniya zai samu mai kyau a nan duniya mana amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wanda ya aiki na kwarai yana mumini za mu raya shi rayuwa mai kyau shine a nan duniya sannan suna da bushara yayin mutuwa in sun zo mutuwa mala'iku za su musu bushara sannan suna da bushara yayin tashin alkiyama da haka suna da bishara a wurare da dama innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu alla taqamu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kun ga Allah yace waɗanda suka ce ubangijin mu Allah suka daidaita to mala'iku za su saukar mutu wasu suka ce yayin mutuwa mumini idan zai mutu to fa da ya zo mutuwa mala'ikun da za su zo ɗaukar ran shi za su zo da littafani fari mai da yi zuwa hadisin bara ibn azib wanda imamu ahmad ya fitar da sauran malaman hadisi in sun zo da wannan littafani fari da kuma tirare mai kanshi idan zo za su iya daidai kan momini sai sai ya ayyato an nafsul mutmainna ya ke wannan rai mai nutsuwa irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya koma zuwa ga ubangijinki kina yardaddiya a bar yadda da haka ran zai shigo a hankali a hankali ke sa Allah ce shi na shi nashta bayan Allah ce wannazi'ati gharqa sai ce na shi nashta ma'ana masu karɓar ran a hankali to ran yana tahowa yana tahowa to a lokacin zai ga mala'ikun mutuwa da kuma zai ga irin yadda suka zo to sai su yi mai bishara da wannan kyakkyawan sakamako da haka a lokacin zai ji yana son mutuwa da shi ne maza Allah ce man a ahabba liƙa Allah a ahabba Allah liƙa. duk wanda yake son haduwa da Allah Allah ma zai so haduwa da shi sai na da Aisha ce ya Rasulullah ai kowa yana gudun mutuwa a cikin duhu kenan idan aka fassara hadisin da da gudun mutuwa to ba a yake son gamuwa da Allah domin da mutuwa za ta zo duk guduwa za ne. sai maza Allah ce ba wannan bane ke Aisha abinda ake nufi mumini idan ya zo barin duniya to Allah zai mai bishara mala'iku za su mai bishara ya ji yana son komawa zuwa ga Allah da haka wani mai hikima yake cewa ya na adam wala datka ummuka baqiyan masruka mahaifiyarka ta haife ka kana ta ihu kana kuka jaririn in ya faso da kuka yake wa duniya wannan su haudaka na surura amma ga mutane a gefen ka ana ta murna ce alhamdulillah ta saka lafiya ta samu da namiji har ana ba da goron ambishin kai kana kuka su suna murna to fa'rif ala amali kai kokari kai aiki kai kuma gobe yayin da zaka bar duniya su suna kuka kai kuma kana farin ciki ma'ana a samu akasi to wannan mu'min yana gabuwa da wannan to nau'i ne na bushara banda bushara da mutum zai ga da a cikin kabari yayin da aka yi mai fitinar kabari fitinar kabari shine tambayar da mala'iku za su kamar da hadisi ya nuna ana jinna mutum ja'ahu malakani mala'iku bi za su zo wa yuqidani su zauna da shi yuqalu li ahadihima munkar wal akhar nakir ya ana kiran shi munkar ɗaya nakir to za mai tambayoyi wannan tambayoyi shine fitina kabari idan mutum ya amsa to bisharar abin da zai zo mai na bashi ma bishara aikin Allah zai mai da aikin shi na kware da azumin shi da sallar shi da ayyukan shi da ya na da'a sai Allah ya mai da su su zama wata halitta kyakkyawa sai su su ɗebe masa kewa a kabari sai kuma a buɗa mai kabarin masdal basiri iya gani mu muna ganin mun tashi a rami karami shi kuma Allah ya wa mu sai a sai wayi gari yana cikin jin ni'ima da yalwa ba zai ji zafi ba ga haske ga ni'ima sannan a buɗe mai komin aljanna rahma aljanna tana zuwa gare shi shi a cikin addu'a ake cewa Allah ka sanya kabarrukan mu rawdatan min riyadil janna ya zama dausayi da cikin dausayin aljanna wani abin da cikin rami to dausayi ne aka sanya shi da cikin dausayin aljanna wani kuma akasin haka kufarun min kufarin niran to dan haka anan da Allah ya ce al bushra ita ma nau'i ne na bushara sannan ranar tashin alkiyama in an yi alkiyama alkiyama ta tsaya to nan ma kuma akwai ma'ana bushara da cewa za su game da kyakkyawan sakamako da zarar an yi hisabi to mumini zai gamu kuma da farin ciki farin cikin shi kuma zai ta karuwa har zuwa lokacin da za a sanar da shi mutuwa ce a dawwama ce ba mutuwa sannan har zuwa lokacin da Allah zai yayi hijabi mu'minai su ga Allah madaukakin sarki sai wannan ya fi komai daɗi fiye ma da aljanna da suka shiga saboda kuma Allah ya ce na yarda da ku ba zan tsara fushi da ku ba har abada to wannan duka bishara ce amma ga wa da jitanabu dhahu ta an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra da Allah ce fa bashir ibad dan haka kai wa bayina bishara kai wa bayina bishara kamar mai tambaya ce su waye sai Allah ya faɗi sifarsu su ne waɗanda allazina yastami'una alqawla waɗanda suke sauraron magana a nan ka fassara da magana kana nufin Alƙur'ani maganar Allah ce ya shiga ciki hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama maganganun manzon Allah ne sun shiga ciki to wanda suke jin magana ma'ana Alƙur'ani da sunna ko kuma ka ce alqawla wanda suke jin Alƙur'ani. dan Allah ya kira da Alƙur'ani da alqaul inda Allah yake cewa afalam yatadabbaru alqaula aw afalam yatadabbaru alqaula ba za su lura su tinkini da abin da yake cikin Alƙur'ani ba Allah ya ce innahu laqaulun faslun shi Alƙur'ani laqaulun kun ga Allah ya kira shi da Wa ma qaul وما هو بالهزل ذاك أنا أنت الذين يستمعون القول ولن suke jin القرآن ko wanda suke yin magana in ka fassara da magana ya hada da alkur'ani da sunna da kuma hatta maganganun mutane in an zo ana magana suna ɗaukan magana mai kyau in an yi mara kyau suna bari da ba sa ɗauka to idan mun fassara da cewa alkur'ani ake nufi allazina yastami'una alqawla aka ce muka ce ana nufin alkur'ani sai Allah ce fa yattabi'una ahsanahu sai su bi wanda ya kyau domin kalma ahsan af'alu tabdil ne yana cikin siga ta af'alu tabdil af'al abin da yafi kyau kenan akwai mai kyau akwai kuma ahsan shine wanda yafi kyau to anan mai tambaya zai ce to a cikin alqur'ani akwai wani abin da yake ahsan akwai alhasan kuma akwai al'ahsan idan mun ce alqur'ani ake nufi to mai tambaya zai ce to za a cikin alqur'ani akwai alhassanu da kuma alhassan akwai mai kyau da abin da ya fi kyau wani zai wannan tambaya din domin zai ga cewa ta ya za a ce wani ya wani kyau to sai malamai suka ce e abin da ake nufi suna bin abin da yake na alkur'ani shine ayoyin Allah wanda a wani gurin Allah ya ce wattabi'u ahsana ittabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ko wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum فخذوها بقوة وعمر قومك يأخذوا بأحسنها duk wannan yana da cewa akwai al'ahsan din to yaya za gane al'ahsan din shine suka ce idan ka kalli umarni a cikin alqur'ani akwai umarni na wajibi akwai umarni na halal ba wajibi bane halal ne za iya iya bari na na halal kuma wannan ba hasan ne ba shi ne ahsan ba Faɗin Allah da yace waf'alul khaira la'allakum tuflihuna ku ku aikata alkhairi to in mu'mini yazo zai ji ahsan anan tunda Allah ya ce ku aikata alkhairi to in mu'mini yazo zai ji ahsan anan zai zo wani alkhairi ne na wazi sai ya aikata shi kun ga ya bi ahsan misali yanzu ga iyaye ba su da abin da za su ci ba su da shi shi kuma Allah ya bashi. shi sannan kuma a daidai ga makotan shi wanda ba iyayen shi bane makota ne ko yan uwan shi ne su ma ba su da abin da za su ci kun ga a nan wanne ne wajibi a kan shi iyaye to in ya bi ya kyautata iyaye ya bi al'ahsan amma in ya kyautata waɗannan ma ya yi hasan amma fa bai ahsana a za da zai zo ya zama dole sai yi zaɓin ɗaya, to zai zo na wajibin to shine kun ga nan an samu al'ahsan wa al-hasan misali Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani yana cewa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa in aqabtum idan za ku yi ramuwa za ku yi ukuba wani ya bata muku za ku rama Allah ya ce fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi ku yi gwargwadon yadda aka yi muku wannan umarni ne na kurama gwargwadon yadda aka yi muku amma sai Allah ce wala in sabartu idan kuka yi hakuri sai Allah ce ne lahu wa khairul lisabirin shi ya ji alkhairi kaga kenan yanzu ramawar war ne kuma ya fi zama ya fi alkhairi da haka da za a mari mutum ba da aiki ba da aka je gurin alfali ko kuma wanda ya mari shi din ya gane ya yi kuskure sai shi rama in ya rama ya yi halal wannan abin da ya hasan ne mai kyau ne tunda ya rama abin da aka yi mai sai wuce iyaka amma sai ce to da ka gane ka yi kuskure na ya taimaka maka saboda Allah to ya yi al'ahsan to muminai suna bin al'ahsan ga hasan din sai su bari su bi al'ahsan misali na biyu kamar wannan da Allah ce wala man intasara ba'da zulmi wanda duk ya nemi taimako bayan an zalunce shi ya nemi taimako dan a karɓar mai haƙƙinsa fa kama ma alaihim min sabil wadannan ba su da laifi wanda aka zalunta yayi ne ma abin mai ake shi bai da laifi sai Allah ya ce wala sabara wa ghafara wanda yayi hakuri yayi afwa ya yafi sai Allah ya ce inna zalika lamin azmi al-umur wannan yana da cikin manya-manyan al'amura wanda suke masu girma sai nuna idan ya je ya bi shi ya ji ya asar idan ya ji to wannan shine ma'ana allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan wani misalin da har wa yau da zai da fitowa Allah ya gaya mana cewa in tubudu khair Allah yana gaya mana cewa in tubudu sadaqati fa ni'mal mali in za ku bada sadaka kuka bayyana ta ma da Allah da haka matukar da niyya mai kyau za ku sadaka ki ta fito bar gida tana bayarwa mutane na gani Allah ya ce ba laifi amma sai Allah ya ce mai gaban wannan aya in tubu da sadaqati fa ni'im bahi sai ce wai wa in tukfuha wa tukfuha al-fuqara fa huwa khairun lakum idan kuka boye kuka bai wa talakawa a boye to shi ya alkhairi gare ku kaga bayyana wa halal matukar akwai ikhlas in dan Allah akai amma boyewar Allah ya ce shi yake to shine ma'anar anan allazina yastami'una al-qawla hmm. su mu'minai su ne masu jin magana masu jin ayoyin alqur'ani masu jin umarnin ƙasa, masu jin umarnin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ana an yi amfani da lafazin yastami'una akwai as ji akwai kuma al-istima al ji ne tare da lura da abin da ake kana iya tafiya yanzu wasu suna maganganu kana jin hayaniyar su amma baka fahimtar me suke faɗa tunda baka mai da hankali ba wannan ji kenan amma an ce al to kana ji kuma kana fahimtar me ake shi sa Allah madaukakin sarki ce wa wa idza quri alquran da ku. fastami'u da ku yi saurare nabi da biyayya da ganewa shine abinda ake a nan to Allah ya ce yastami'una alqawla suna sauraron magana saurare na tadabburi suna jin ayoyin Allah suna jin hadisan manzon Allah sannan fa yattabi'una ahsana sai su bi wanda fi kyau ga mai kyan amma sai su bi kuma wanda fi kyau to Allah maɗaukakin sarki ya faɗa waɗannan bayi da suke da irin wannan sifa to suna da bushara a wajen Allah maɗaukakin sarki kuma waɗannan su ne masu hankali kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ambata yake cewa Allah yake cewa allazina yastami'una alqawla فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله waɗannan su ne waɗanda Allah ya shirya masu bin kyakkyawan abu kamar yadda na faɗa wasu malamai sun fassara wannan amma dukkan wata magana kowace irin magana ce ma'ana suka ji to suna bin abin da yake mai kyau suna bin abin da ya fi kyau a cikin dukkan abin da ake faɗa ko da aka ganganin mutane ne suna ɗaukan abin da ya fi kyau sai Allah ya ce to waɗannan su ne wanda Allah ya shiryar wa ka hum ulul alba waɗannan kuma su ne masu hankali duka waɗannan ayoyi za mu ga kamar na baya suna nuna mana cikakken hankali shine ga wanda ya kaɗe da Allah da bauta ya bauta wa Allah kaɗai kuma ya yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah madaukakin sarki ya ce أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد الله يشي أفمن حق عليه كلمة العذاب يزو وندا كلمة عذاب تثبت أكنش كان إيه شريعة كان إيه كتبت شيء كرشم مغنى أفأنت تنقذ من في النار ينزك إذا كنت يسيرة تدوان لكي تكون وتا لكن الذين اتقوا ربهم أما sai dai waɗanda suka kiyaye dokokin mahalicinsu ubangijinsu kuma hurafun suna da wasu ɗakuna min a hurafun, a saman ɗakunan ma da wasu ɗakuna mabiliya ginannu jiri min shafi al-anhar da koramu suke gudana ta karkashin wa'adan Allah wannan alkawari ne na Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah baya saba alkawari nan bayan an yi maganar waɗancan bayan Allah mu'minai sai kuma aka sake juyowa duk da wannan ni'ima da Allah yake faɗa da wannan kira da Allah yake yi kun ga Allah yake fa bashir ibad da inda yake ya ibadi fattaqun hmm. duka da wannan kira wani ba zai imani ba duk irin abin da za a faɗa na aya da wa'azi da ambato wani ba zai imani ba sai Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama mu kuma mu ji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aba man haqqa alaihi kalimatul azab wanda kalma azaba ta tabbata akan shi ma'ana cikin cikin azal Allah ya rubuta shi cewa dan wuta Allah ya rubuta cewa batacce wannan fa ba yadda za a yi shiru domin dama Allah bai rubuta ne shirya ba da haka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in kai wa'azi ka kira wanda yayi imani alhamdulillah wanda ya kiyaye juya baya akwai wanda duk yadda zaka yi da shi ba zai imanin ba saboda dama Allah bai rubuta mai arziki ba sai Allah ce afa ta tunkizu ki zuman nar yanzu kai za ka iya tseratar da wanda yake cikin wuta Mana ba za ka iya tseratar da wanda yake cikin wuta ba A ai la ya'dihi ahadun min ba'dillah ba mai shiryar da wani ba koma bayan Allah li'annahu man yudlilillah domin wanda Allah ya fatar fala hadiya la ba mai shiryar da shi wa man ya yahdihi wanda Allah ya shiryar fala mudilla la ba mai fatar da shi sannan wannan kamar lallashi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama na damuwa da yake yi ya ga wasu muskarfi imani ba sannan kuma wannan yana yana yana gwada cewa Allah shi shine hakikanin mai juya sukacen bayi su karba abin da ake faɗa na wa'azi su bar abin da ake kiran su na su bari kai dai aikin da aka ɗora maka shi ne karantarwa isarwa yin wa'azi amma karɓar wa'azin da aiki da shi wannan yana wajen Allah maɗaukacin sarki da haka ba kowa bane zai imani ce wanda Allah ya rubuta masa imani sai Allah ce lakinin ladina A nan yanzu a bada labarin wanda suka rabauta suka kiyaye dokokin Allah lakinin ladina taqaw rabbahum amma kaga waɗanda suka kiyaye dokokin mahalicinsu wanda ya halicce su Allah kenan sai Allah ce lahum ghurafun suna da wasu dakuna ghuraf ana ana nufin aljanna an kirawo aljanna da ghurfa kamar yadda Allah ya kirawo ta a wasu wuraren da haka suna da guraf ɗakuna na a cikin aljanna min fauke ha gurafun sama ma da wasu ɗakunan mabniya ginannu waɗanda aka gina da almiski kamar yadda ya zo a hadisi ita aljanna an gina ta da zinare da azurfa da almiski tana ƙanshi to suna da wannan ɗakuna ɗin ta min tafi al'anhar ruwa ƙoramu suna gudana a cikin wannan aljannatu ɗin ya zo a hadisi wanda imam at-tirmidhi ya rawaito daga ali bin abi talib manzo Allah ya ce inna fil jannati la ghurafan a cikin aljanna cikin aljanna tan akwai wasu dakuna kuma da yake yura butuluha min zuhuriha ta ta ta cikin su ta bayan su ta wajen su ana ganin cikin su sannan wa zuhuruha min butuniha in kuma ana waje in ana cikin su ana ganin wajen su kamar yanzu a abin da yake za mu iya ganewa kamar gilas gilas ɗin da in kana nan za ka ga ciki in kuma kana can ciki za ka waje to yadda Allah ya kera waɗannan ɗakuna ɗakuna ne kyawawa na ciki yana ganin adansu da suke da shi yana gano waje kai na waje kuma yana ganin cikinsu da adan da Allah ya mutu. waɗannan ɗakuna ɗin ɗakuna ne masu kyau maza Allah ce a cikin aljanna akwai waɗannan ɗakuna ma'ana a cikin aljanna ake da su sai wani mutumin kauye ce ya rasulullahi liman liman hiya waɗannan nawaye sai manzo Allah ce liman asaba al-kalam To wanda yi magana mai daɗi wa at'ama as-sa'a ya ciyar da abinci na sadaka wa salla lillahi bil layli wan nasu niya yayi sallah da daddare mutane na ta bacci shi yana sallah duk wanda yake so ya sami irin wannan aljanna to ga aikin da zai liman asaba al-kalam kaga sai mutum ya tsarkake magana shi kada mutum ya zama mai zage-zage mai maganganu marasa kyau wanda Allah baya kakaci mai sabi sakhabi baya kakaci da hayaniya to mutum ya yi da zama yana magana mai kyau mafi kyan magana karatun Ka kaga mai karanta alkur'ani sai zikiri da ambatan Allah sannan sadaka ta da abinci sannan yin sallah da daddare mutane na yin bacci haka nan ya zo a wani hadisi na abi malik al-ash'ari Allah ya kara masa yarda manzo Allah ya sake faɗa irin wannan hadisi ce a cikin aljanna akwai wasu ɗakuna da ana ganin cikin su ta wajen su ta wajen su ana ganin cikin su sai manzo Allah ya ce Allah ya tanade su ne liman asama sa'ama ga wanda ya ciyar da abinci wa alanan salama yayi magana mai laushi wa taba'a siyama ya ci gaba da yin azumi ma'ana yana yin da nafila banda na farilla wa sallawan nasu niya yi sallah mutane suna bacci to shi Allah zai ba ko su Allah zai ba waɗannan ɗakuna ɗin a wata riwaya da ke cikin Bukhari da Muslim manzo Allah shi inna ahlal janna su yan aljanna la auna al-ghurfata fil janna za su daga ke su gano waɗannan ɗakuna a cikin aljanna wannan aljanna ma za su hangi waɗannan ɗakunan kama tara'un al-kawkaba fi ufuqis sama kamar yadda anan duniya muke ganin tauraro kaga yadda muke ganin tauraron nan da haske a can sama to haka aljanna yan aljanna za su hango wannan can dakuna din wata riwaya kamar yadda muke ganin tauraro da yake gabas ko yake yamma haka za su ga wannan dakuna din sai aka tambaye manzon Allah cewa sahabbai suka ce ya rasulullah ulaika nabiyuna ko dai wancan wuraren annaba ne suke da wannan matsayi ba da sai maza Allah ce bala haka ne takuna ne na annabawa wallazi nafsi bi yadihi kuma na rantse da wanda raina ke hannunsa bayan annabawa wa aqwamun amanu billahi wa saddaqu rusula gida ne na mu'minai wanda suke imani da Allah suka gaskata manzanni shine maza Allah ba da yawan wancan ayyukan da suke ciyar da abinci kikkiawar magana sallah da jira mutane suna bacci to za su ga ma'ana waɗannan gidan da jiyan wannan hadisi imamu bukhari da muslim suka rawaito a wani hadisi har wayo wanda imamu tirmidhi ya rawaito manzon Allah yana ba da labarin aljanna suka ce ya rasulullahi ka ba mu labarin aljanna ma bina ko adame aka gina ta sai manzo Allah ce labinatu zahbin wa labinatu fidda tubali na zinari da na azurfa su ne aka gina aljanna da su wa zalatu hal miskul asfar abinda aka shimfide aljanna da shi aka tafi aljanna da shi almiski ne mai kanshi wa asbaru al-lu'lu wal yaqut irin ɗan tsakon kwanin yan ƙanana inda ake buƙatar a zuba su to lu'lu'u ne da kuma yaqut su ne aka zuba a ciki wa turabu az-za'faran kasar kuma aljanna kanshi take kamar yadda za'faran yake kanshi man ha duk wanda ya shiga aljanna yan'am zai samu ni'ima wala ya ba zai taba tabewa ba shi ba ba wahala wa yaqdudu zai dawwama wala ya mutu ba zai mutu ba sannan maza Allah ce wala ya buhu tufar ta ba za ta tuba ba kayan shi ba za ta lalace ba wala ba buhu samartakar ka ba za ta kare ba zai ta zama a mataki na saurayi sai manzon Allah ya ce to wannan duk wanda ya shiga aljanna zai gamu da wannan to haka manzo Allah ya sibata aljanna anan Allah ya gaya mana waɗannan takuna din su ma mu'mini suna da shi lakin lillazina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar kaga sabanin yan wuta su kuma sama su ma da kasa azaba ne su kuma yan aljanna sama da kasa duka ni'ima ne sai dai akwai kuma wasu ɗakuna na daban ko wanda ya ƙara wanda yake gwada maka aljanna mataki mataki ce kamar yadda za ga a duniya haka ne in ka je yanzu manya-manyan hotel za ga gwargwadon kuɗin ka gwargwadon shagalin ka za ga duk gini ɗaya ne amma za a ce ma wannan single ne za ka biya dubu ɗari wancan kuma ciki orum da da falo ne za ka biya dubu ɗari biyu duk kuma guri ɗaya ne sai dai na mata bambanta kila wancan in ka je ga ɗan gado ne ɗan ƙarami da wata stv ga ta nan an sa ma da ɗan wancan kuma in ka je ga gado ne ƙato da da free da menene wani sa'in ma da kayan abinci da kayan ruwa an zuwa ajiye maka da dutsen guga da kaza da kaza da kaza gwargwadon kuɗin ka amma duk iri ne to haka aljanna take kowa gwargwadon imanin shi gwargwadon abin da Allah zai bashi to amma a ceto da manzon Allah zai yi na bayan sai wasu kuma a ceto su a ƙara musu daraja mutum da inda ya kamata ya ce a zo kana ganin dai ko a rayuwar duniya kila za a je a je irin wannan ɗan ɗakin ɗan ƙarami wani yana zuwa ce a wannan kawuna ne ba ko wannan malami na ne sai a ce to shi kenan a kai shi babban guri a kai shi VIP to kun ga haka aljanna ma ana ƙara samun daraja daga darajar da mutum yake wani sababi ƴaƴan shi zai wani sababi ma'ana iyalan shi zai wani kuma ceto ne daga annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake zama dan manzo Allah sai almar'u ma man ahabba shi yasa da manzo Allah ya faɗa wannan hadisi sahabbai suka ce ba mu taɓa jin hadisi mai daɗin da ya mana daɗin irin wannan ba don wani ne yanzu ya rasu yanzu mutum yana son mutum kuma bai haɗu da shi bai yana nufin alkiyama ga shi kana son annabi amma an jira jira yana aljanna ba irin taka ba sai maza Allah ce karka damu almar'u ma man ahabba ai mutum yana tare da wanda yake so da haka ko da ba tare kake da annabi a cikin aljanna ta kusa da shi ba to Allah ba zai haramta masa ganin annabi ba duk lokacin da yake son ganin shi dan saboda yan aljanna lahum fiha ma ya yasha'una duk abin da suke so akwai duk wanda yake so ka ziyarta aljanna kana aljanna yana aljanna to kurin wahalar ta ka kana bukatar ka ganshi shi Ba babu wai wani shamaki da kana so ka zama ne yana wani guri kai kana wani guri ba za ku haɗu ba aljanna Allah ya gama da duk abin da dan aljanna yake nema Allah zai ba shi da haka duk wani aljanna za ka auna ni'ima ne to akwai ninkin shi a cikin aljanna duk wani abin da za ka auna wahala ne to aljanna babu shi to da haka shine anan Allah yake gaya mana abin da yan aljanna suke da shi Allah ya ce wa'adan Allah alƙawari ne na Allah wa'ad shine alƙawari na ni'ima alwa'i alƙawari na azaba to nan wa'adan Allah alƙawari ne da Allah ya na ni'ima da zai bayar ga wanda suke imani sai ce la yukhlifu Allah mi'ad Allah baya saba alƙawari suka ce duk alƙawarin na ni'ima da Allah ya ce wanda yi kaza yana da rada kaza yana da aljanna yana da kaza Allah ba ya sa amma wanda zai shiga wuta Allah zai ce mai gafara da rahma ya ce masa ya yi laifin za a je wuta Allah ya alƙawari duk wanda yi kaza wuta kuma ya yi wani dalili ya sa Allah ya ce masa wannan ba za a kira wannan saba alƙawari ba wannan falala ake kiran shi da ni'ima domin hukuma Allah ya alƙawari zai ba wa sai Allah ya yafe wa bawan sai ya bashi aljanna to kaga wannan karamci ne da daukaka amma alƙawari shi na ni'ima to ana so mutum ya cika shi kisa da manzo Allah shi ayoyin munafiki guda uku ne idza haddasa kazaba wa idza wa'ada wa'ada ana ana nufin in yi alƙawari na ni'ima na jin daɗi cewa da ka zo gobe zan baka kuɗi ka zo gobe zan baka abinci ka zo zan masa kaza in Allah ya kai mu lokaci kaza zan biya ma kujer kaga alƙawari ne na ni'ima to mu'mini baya ka da wannan amma in alƙawari ne na na rashin jin daɗi ce ai in na hada da kai za ka sani zan kama ka ne za ka ji a ka. sai ya ta bada hakuri ya yi ya kira waya fito na na kyale ka kun ga mutum ka kyale shi to wannan ba za a zargi ka da wannan ba saboda wannan farala ne da karami da haka alƙawari na nima ba a son mutum ya tada shi sai ba shi ta munafinci mutum alƙawari kuma ya cikawa alƙawari na ni'ima na jin daɗi to shine abinda nan Allah ya ce wa'adallahi alƙawari ne da Allah ya la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah ba ya saba alƙawari da haka wannan abinda Allah ya faɗa duk wanda ya kiyaye dokokin Allah to zai samu wannan alƙawari da Allah ya da, الله إذا تكلم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب نعم التي ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء بكذنبا يا كيمي كراتو يا كيمي سورارو أشي بكذنبا أن الله أنزل من السماء ماء الله يا سوكت الروا يا هدري daga girgiji fasalakahu yanali a fil sai ya sanya shi ya biyar da shi ya sanya shi cikin idanuwa idanuwar ruwa fil a cikin kasa thumma yukhriju bihi zar'a sannan ya fitar da shuka da wannan mukhtalifan alwanu wanda launin shi ya bambanta thumma yaqidu sannan sai wannan shuka din ta bushe fatarahu sai da ta koma yalo ta canza kala ta koma ma'ana fasfasi sun mai ya ja'aruhu mutsaman sannan ya sanya ta ta zama firtiga da rikittiki in na fi zalika hakika a cikin wannan la zikira akwai wa'azantarwa da wa'azi da gargadi da tunatarwa li ulil albas ga masu hankali anan siyasi ya koma yana mana bayanin ayoyi daga cikin ayoyin Allah ke da tabbatar da ikon Allah kuma ke ƙara tabbatar da Allah zai tashi bayi idan an mutu wannan sakamako da Allah ya faɗa na yan aljanna za a same shi ne idan an mutu an koma lafiya. Allah ya tashi bayi aka misali to wannan tashin hakika kuma zai faru sai Allah ya buga wani misali da hadin da muke gani yace ka duba alam tara anna Allah anzala min as-sama'i ma ka duba kaga Allah ya saukar da ruwa min as-sama as-sama ana ana nufin wannan girgije da muke gani wannan hadari to Allah ya saukar da ruwa daga sama kamar yadda Allah ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar daga girgiji ruwa mai tsarki to Allah ya saukar da wannan ruwa din idan ruwan ya sauka sai kasa ta rike wannan ruwa din sai Allah ya sanya shi sai ya ji hanyoyi shi shiga wurare da dama duk inda Allah yake so sai ya sanya shi ya zama idan ruwa zai bubbugo ko karamin idan ruwa ko babban idan idan ruwa shi ne Allah ke ya yanadi a fil Allah ya sanya shi ya zama idanun ruwa a bayan kasa da wannan ne wasu malamai su ke dukkan ruwan da aka gani a kasa to asalin shi daga sama in ya sauka sama ne sai ya shiga cikin kasa kenan sai bayi kuma nan sa haka su samu suka ce hikimar ruwa ne ya zama daga sama shi yasa ake ganin shi a ta'aduwar za ka samu dutse ka hau saman shi kuma ka je ka ta akwai ruwa a saman dutse ruwan yana nan ya kwanta saboda ruwa daga sama yake sauka inda da kasa ne to kila da ba zai kai zuwa ga wannan dutsen mai girma ba suka ce to ruwa asalin shi daga sama ne sai ya sauka in ya sauka sai shi da cikin kasa shi ne Allah ke fasa da ka hundiya na bi a cikin ardi ya shigar da shi idanuwar ruwa a bayan kasa sai bayi kuma su amfana da wannan ruwa inda da Allah ya sauka to wannan ruwa da Allah ya saukar sai Allah ya ce thumma yukhriju bihi zar'an sai Allah ya fitar da shuka da wannan ruwa ta in an yi ruwa sai shuka ta fita ko wanda mutum ne shuka da kanshi ko wanda ba mutum bane ne shuka Allah ne ya sanar da ita da ganin sa? kamar yadda muke gani idan ruwa ya sauka to yanzu kasa tana bushe ta bushe ba komai a kanta Allah ya saukar da ruwa ruwa ya shiga kasan nan shukoki sun fito da tsirrai da bishiyoyi da wanda dan adam ya shuka da wanda Allah ya fitar mukhtalifan alwanu mai launi kuma daban-daban launi daban-daban a wani gurin Allah ya hatta nan sanu kaga ruwan da guda ɗaya ne wannan ruwan idan ya sauka to shi kuma sai shuka ta fita sai ga an samu ƴaƴan itace da ake ci za a yi irin su mangoro irin su lemu irin su ayaba irin su abarba kuma waɗannan riba ake a ci kuma da zafi da daɗi sannan za a yi masu tsami irin su lemun tsami da makamantansu sannan kuma za a ɗebi masu ɗaci masu ɓauri duka waɗannan za a samu kuma hikimar Allah dukkan waɗannan suna buƙatar yanzu yadda muke zaune nan inda za a kawo lemun zaki da lemun tsami a abaji ce kowa da ɗauki wanda yake so sai ka wani ya zaune zaki wani ya zaune tsami saboda wannan baya son wannan wanda yake buƙata wani kuma yana buƙatar duka biyu yana amfani da su haka nan idan ka tashi neman magani akwai inda za ki tuka nemi bishiya kaza duk da tana da bauri ko kuma a'a ka ɗauki bishiya kaza mai tsafi da haka Allah ya samar da waɗannan dai gwargwadon bukatan shi yasa ba wanda ya fi Allah sanin ba. domin shi ya halicci bayan ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir to duk waɗannan abubuwan da Allah ya samar muna da bukatar da rana da muke gani da inuwa da muke gani da dare da iska da sanyi da zafi duka muna bukatar su to sai Allah ya samar da waɗannan to haka wannan ruwa in ya sauka sai waɗannan abubuwa sun sauka kala kala da Allah ya mana kala ɗaya to da sai wani shiga damuwa ya ce ai abu kala ɗaya ne ku duba hatta nama ɗan adam yake shi shi ma sun fi sun fi ne dabbobi kala kala ne sai ka ji ana dabba kaza ta fi kaza daji. wannan ga wanda yake da wadata kenan da arziki shi ne sai zaɓo da ka ji daɗi ko ga kaza sai ka ji shi zaɓo saboda ya wani kuma ta baya son launi irin kaza wani baya cin nama akuya amma zai ci na rago wani baya cin na shanu amma zai ci na rago to duk wannan Allah yi ne saboda nima gare mu kuma dai duk wannan yana da ikon Allah da kuma sanin Allah gaba ne shi yasa ya mana waɗannan abubuwa daban-daban to idan wannan ruwan ya zo zai fitar da shuka mukhtalifan alwanu wannan shuka in ta fito za ta yi kore shan wani ban sha'awa sai Allah ce sun mayyani sai wannan shukar ta zo ta bushe a yi ta koma tana bushewa fatara rahu musbarran sai dan ta zama ma'ana fatu ko kuma yanzu. idan yanzu ka je gona idan shuka idan rani rani ma'ana ruwa ya dauke ta bushe sai ga ganyen ya canza daga kore ya canza launi kuma to wannan launin shine istirahu da Allah ya faɗa thumma yaj'aluhu hutama karshe sai Allah ya mai da wannan abu ya zama da wata rana kan sai ta da duk gaba wannan abu ko dai mutum ya girbe na girbewa ne ko kuma a'a ba a girbe ba da kanta ta bushe ta lalace ta rasar da to wannan misali ne na wannan duniyar haka Allah ya faɗa ilamu anna man hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafaqurun bainakum وتكاثر في الأموال والأولاد ذلك كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يكيد فتراه مضطرا ثم يكون غطاء إيه إذا عجل عنا يفلا أنا kamar salabaitin kamar mama ruwa ne da ya sauka sai ya zama da ya fito sai ya zama manoma shuka tana ba su bankari yusufin zurra masu shuka shuka tana kayan da su kamar salabaitin a ajiyar alkufar alkufar a nan manoma an kira manoma da kufar domin suna haka kasa su kore wannan kwayar birni ta da ce shi ne alkufar da shi asalin kalinci shi ne korewa kore ma'ana ni'imar da Allah ya bawa ya mutunce ya kawar da kai ya boye imani ya kai bayyana kafirci ya aikin kafirci to sai a kira manoma a can da kuffa sai Allah ya ce kamar sanar a'jaba al kuffara na su. kamar ma mamakon ruwa ne da ‘ya'yan itacen da suka fito na wannan ruwan suka bai wa manoma kayi da man sha'awa sannan sai Allah ya ce sun mai yayi sai ya zo ya bushe fatara musfarran sai ya zama gaba ɗaya ya zama yaro ya zama rawaya ya zama wata kala sun mai ya kuna motsa to haka rayuwar duniya ce in an ciwo an ciwo an ciwo haka za a zuwa tsari da haka in aka yaje ka kana girma kana ƙara girma kana ƙara girma can kuma sai ka zo kana rabuwa ko ba kuma in ka dade a rayu kuma sai ka duba sai karbi ya rabu gani ya rabu ji ya rabu haka mutum zai ta rabuwa zai ta rabuwa har gurgudan lokacin da kwanan shi zai gashi in kuma baka mutu ba zaka zaka zama ka in kuma ba kai haka ba to kace kuma zaka mutu mutum yana kan samartaka ya mutu da haka rayuwar za ta zo ta kare to shi ne anan Allah yake gaya mana yadda Allah ya raya wannan kasar ta tashi ta zama haka to haka nan kuma rayuwa ma za ta kare haka nan rayuwa za ta kare ma'ana za ta fara kamar haka hmm. tana baka kare tana baka sha'awa ana tafiya ana tafiya ana tafiya sai ga kuma wata ran ta zo ta dina baka bankai ko da kuɗin ka yana nan ko da mulkin ka yana nan domin yanzu ka tsufa abin da da kake so zuba ka so sai a ce ka daina cin shan zaki sai ka daina shan maiko to an raba ka da zaki da maiko ai shi kenan komai ya tafi ba abin da ya rai sune jin sune jin da dadin rayuwa ta to kana kare girma za ka daina sai dai ke ta yan rarrabe sai ka dan nemi wannan ka dan nemi wannan to haka zaka tafi to shi ne misalin wannan duniya din shi ne ibnu kathir ya ce rahimahullahu ta'ala ya ce fa ya'tabiruna ila anna ad-dunya hakaza haka duniya take takunu khadratan nadratan hasan tana zama kore shi mai ban ƙare hasana ثم shahudu azizan شوها sannan ita ta zama tsohuwa ma'ana da shi wanda yake rayuwa ta washafu matashi ya hudu shaykhan zai koma ya zama tsoho hariman kabiran za'ifan zai zama da tattake ya tattake ya zama tsoho ya zama mai rauni wa ba da zalika kulluhu al-maut bayan wannan da yake biyo baki ne mutuwa fasta'idu man kana haluhu ba'dahu ila khair to wanda yake riba rayuwa wanda shi ya gama wannan rayuwa kuma zai tafi zuwa ga alkhairi wa kaseeran ma yadribu Allahu ta'ala masalan dunya bima yanzilu Allah ko bima yunzilu Allah min as-sama'i min ma to da dama Allah yana buga mana misalin rayuwar duniya da abin da yake saukowa na ruwa daga sama wa yunbitu bihi zar'an wa thimara ya fitar da shuka da kayan marmari thumma ba ba'da zalika hutaman sannan daga nan ya zama kuma rikicin ya ya kare ya lalace Allah ce wadrib lahum masalan hayatid dunya kamahi anzalnahu minas sama'i فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا shi ma misali ne na Allah ya bayar da yadda wannan rayuwa take to haka nan wannan rayuwa take to ana Allah ya ce ta baka ga wannan aya ta ubangiji ba sai Allah ya ce ta inna fi zari hakika a cikin wannan eh da suka take fitowa ce kyau daga bakin mutalala suka zama karmani Allah ya ce la zikira akwai wa'azi da tunatarwa amma da ulil alba ga masu hankali wanda zai da hankali baya fahimtar wannan sai ya darutuwa da duniya in Allah ya bashi sai ta bi ta sai abin da ya ga dama ya manta gabanin shi a yi kuma bayan shi ma za a yi wasu zai wuce amma mai hankali to yana yi yana gode wa Allah yana ganin ni'imar kuma yana gode wa Allah yana tsoro yana kuma fata da rahma ta Allah madaukakin sarki